Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. gani ga likitan kunan dr muhammad ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana likita na fatar kana lafiya alhamdulillah ina lafiya hajiya to likita idan baka mace ba a makon jiya ka san muna magana a batun yanda aka samu ci gaba ta fannin kimiyya wajen dashe-dashen da ake yi to amma ka san kana cikin bayani kuma sai lokaci ya ya kuriya saboda haka yau za mu ci gaba da bayani kenan ko to hajiya eh, gaskiya ga kwanaki nan ma an yi dashen gaban namiji eh eh ana wannan yanzu ana dashen su hannu ma ana dashen sa eh. to na ji kishin kishin ko an ce ana kokarin ma a yi dashen kan mutum gaskiya ne eh an yi akwai wata mata da aka ba gabaki ɗaya kamar huskanta duk fatan da abubuwan huskanta aka yi dashen sa to a nan kasan an yi kwanaki aka yi kuma ta rayu eh ta rayu amma ana ba ta wani magani wanda zai hana shi wannan abin ya ɓace amma ta rayu to wannan magani za a ta bata ne ya iya rayuwanta to yawanci bayan kamar shekaru kaɗan jikinta yakan saba da shi yawanci sai a rage ƙarfin maganin ikon Allah eh, ikon Allah ya abubuwan wani lokaci da ake yanzu eh, abun mamaki aka <laughs> ce baya karewa ana da rai eh. To likita mu ta gaba ta fito ne daga wajen Alhaji Umaru Fareva a can wa jihar Yobe, Najeriya. To. Yana son ya san me ke kawo ciwon tsagiya ne. abin da ke kawo ciwon tsagiya hajiya ne akwai wani ƙwayan cuta da ke yawanci ko cikin ruwa ko kuma inda muke shiga yake shiga kuma ruwan da muka sha eh, to eh. shi ne kan kawo wani ƙwayan cuta na ke kawo shi ka kawo wannan ciwon hajiya eh, mutum in ya sha a ruwa ne ko ko in ya yi wanka da ruwan wani lokaci in ka sha ko in ka shiga ruwa din wani lokaci waɗannan na kawowa shi yasa ake son mutum rika hankali inda ya shiga ko kuma ruwan da ya sha hajiya. To likita ka ce idan mutum ya shiga ruwan ne zai kawo zai kwaya cutar to kamar in wani wuri a jikinka ya fashe ne ko ko dai kawai haka eh, kwaya cutar kai ko kan fatan jikin mutum ne sai ta shige ma mutum. A sai inda akwai inda ya fashe inda wani wuri ya fashe da ruwan da muke shiga kin sai muna sha akwai yawanci inda ake shiga ruwa mara kyau haka. Eh. Mukin sai yawancin jikin dan adam wani lokaci wani lokaci ka dan akwai yanke yanke da saura to mu kuma da ko in muka sha ruwan duk waɗannan na kawo na hajiya. To akwai alamun da mutum mutum zai lura da su? eh yawanci kin saurin mutum ya zo wurin fitsari wani lokaci yana wahala kuma lokaci da jini ko kuma haka in dai ka ga irin waɗannan to ya sauri ka je ka wurin likita a duba ka. ana dai warkarwa ko? ana akwai magani sosai ana iya warkar da mutum hajiya. to wannan cuta ta tsagiya mata ko ko mata da maza duk tana kamawa ne? tana kama mata da maza amma an fi ganin shi bisa ga maza fi yawa amma yana kama maza da mata duk yana kama su hajiya. me yasa maza ne suka fi kamuwa da cutar? a duk yadda Allah ya yi mu ne hajiya yadda zan bayyana ke. <laughs> To, to <laughs> mun gode a tun da <laughs> Allah ya kare mu daga wannan. To, likita Alhaji Umar ya ƙara wata tambaya. To. Ya ce wai idan ya kwanta barci sai kuma ya tashi a gajiye, musamman ma wai a lokacin zafi wai me ke kawo haka. Da abin da ke sa wannan shine kin san yawancin waɗansu mutane in kana barci. to waɗansu mutanen ko kuma domin wani dalili mutum kana tsammani kana bacci ne amma waɗansu mutanen suna bacci amma ba bacci sosai suke yi ba hajiya. Eh za ga waɗansu akwai bacci mutum kashi-kashi yake. akwai na farko akwai wuri na can tsakiya da na ƙarshe to inda mutum ke mafarki da sauransu wanda ake kira rim sleep dole kana da shi sosai in baka yi wannan ba in ka tashi wani lokaci za ka tashi a gajiye to kuma akwai ɗansu mutane wanda domin dalili suna suka kwanta a bacci eh. za ga wani lokaci kamar numfashin za ta ɗan yanke kamar masu mai shari ne ko ko ba eh, mutum bai mai shari ko kuma masu jiki To. Eh, sai ga mutum wani lokaci domin wani dalili sai kana bacci nan sai ga numfashin ka. To numfashin ka yanke dole ka dan tashi sannan sai ka so man numfashin kuma. To duk wannan na sa mutum ya gaji sosai in ya tashi da safe. To a takaice dai in mutum bai yi baccin da ya kamata ba ne yake yake tashi. Eh, in mutum bai yi baccin da ya kamata ba shi yake sa mutum sai tashi a gaji. To kamar yadda ya ce ya fi fama da wannan matsalar lokacin zafi me yasa? eh lokacin zafi kin san domin zafi mutum na zufa da sauransu mutum bai baccin yadda ya kamata wato don zafin sai ya hana shi bacci eh, sai ya hana shi bacci sosai amma wannan abin ya zama abin da ke damun kowane lokaci ya wani likita akwai irin taimakon da za a iya ba shi hajiya to akwai likitoci takamaimai da zai gani ne ko kowane likita a wani likita da ya je gani zai iya taimakon shi hajiya kamar yadda ya rubuto wasiƙa na sai ya musu eh, bayani zai bayyana mana eh akwai ɗansu abubuwa da ake ba su taimaka mutum ya koyi bacci amma akan ba mutane su sha wannan kawai ba a cika son mutum ya rika shan wannan magungunan da yawa ba domin mutum yana iya sabawa da su wato kamar maganin sa bacci kenan eh waɗansu in dai abin ya tsanani ana iya ba mutu waɗannan magungunan amma bai kamata mutum ya rinka shan irin magungunan nan kowane lokaci ba ga abubuwan da likitoci za su sa mutum ya yi wanda zai sa rinka baccin sosai to Allah ya sa dace amin amin to sai kuma wasiƙar hudu muhammad bello ciyaman yan mai a bakin kogin donga yana so kuma ka mishi bayani ne game da ciwon basir to basir abin da kin san abin da ke kawo basir to yawanci kin san wurin inda muke ba haya ta wurin bayan gidanmu eh, eh, eh. to akwai waɗansu jijiyoyi a wurin to suke wani lokaci sukan kumbure don suka kumbure to shi ke kawo nan amma abubuwan da ke kawo shi ne mata masu juna biyu su ma suna fama da wannan matsalan ke mutane masu zama wuri ɗaya kamar mutum ya zauna aikin mutum yana zama wurin dindindin kuma lokaci irin abubuwan da muke ci wani lokaci suna iya kawo wannan to duk waɗannan abubuwan na sa mutum ya samu basir hajiya. to akwai magani? eh akwai magani da ake iya ba mutum wanda zai sa a wurin bayan gida din to kuma wani lokaci in dai kamar mace mai juna biyu mace in ta haihu to wannan sai yakan warkar da kansa to amma in ya tsanani akan ba mutane magunguna za su sa wani kamar mai mai wanda zai rike kaikayin da zafi da kuma kumburin da ke wurin To likita kamar yadda ka ce zama na sawa to mutum zama kamar awa, nawa. To kamar mutum yana aikin da yake zaune kowane lokaci ne in ya zauna kamar na awa ɗaya zuwa biyu ya kamata ya tashi dan miƙe ƙafa. Ko eh, da dai ba zai je ko ina ba ya miƙe. Ko da ba zai tashi je ko ina tsaya yana dan. kamar yana taka a aure daya to wani yana taimaka shi yasa ma kin san wani lokaci in mutum na tafiye tafiye kamar a jirgin sama irin kamar za mu gida eh. tafiya mai tsawo din ana son mutum ya tashi ma ya tafiya ba domin ba su ba wani lokaci jini yakan dan kwanta wani lokaci in baka tashi kai tafiya sosai ba a saboda haka tashin yana da amfani yana da amfani kwarai da gaske dukkan kowa ne yake fama da wannan matsala ko ko akwai wasu mutanen da su Allah ya taimake su ba su da wannan matsala akwai wasu mutane wanda abin bai cika damin su sosai ba amma yawancin mutane kana damin su hajiya To likita Malam Hudu Muhammad ya sake wata tambaya. To. Ya ce wai shan akwai lokacin da miji ya kamata ya ƙaurace wa mace mai juna biyu domin kiyaye abin da za a ke cikin cikinta wato ko da tsakanin wannan watanni ko kuwa. Eh yawanci akan ce mutum ya rinka hankali. yawanci ya danganta da yadda matan da miji kuma da likitan su yadda suke tsammani ya waɗansu mata an suka suna juna biyu to juna biyu na nasu lokacin na da hatsari da yawa to eh so irin waɗannan to ya kamata a yi hankali wato ya danganci dai in likita din ya ga akwai hatsari shi zai ba su shawarar eh, lokacin da ya kamata eh, eh abin da ya kamata eh hajiya to idan ba matsala fa in ba matsala ma za su su suna din ya kamata su yi hankali hajiya to eh. Eh, ana iya yi amma dole a yi hankali domin ɗan da ke cikin hajiya. To akwai ƙayyadaddan wata tunda galibi akan ce bayan wata tara mace take take haihuwa kamar in ciki ya wata hudu wata biyar wata shida ne ko kuwa. ba an kama wata shida amma har da haka dole mutum ya hankali hajiya abinda abin masu likitoci ke cewa kenan a yi hankali eh kuma kamar ya danganta da yanda da matan da miji suke ya kamata su su ga yanda suka fi iya yanda abin da zai musu sauki hajiya eh kuma kamar yanda kace a nemi shawarar likita eh a nemi shawarar likita don ba kawai abu za a shiga haka ba ba wani shawara ba hajiya to to Allah sa dace amin amin To shi kuma Masta na Sidi Ado a can akwatin gidan waya mai tan da saba'in zuru jihar Kebbi. To. Yana so ne ka, ka mishi bayani akan wai akwai wasu lokutan da aka fi fama da taron fuka TB. To wai me yake sa haka? To kin san lokacin da ake samun shi da yawa inda mutane eh, kamar lokacin lokacin da mutane ke taruwa a wuri daya kowane lokaci kamar inda kowane mutane kamar lokacin sanyi inda mutane kullum ke taruwa a kullum a kullum suke a daki. ba a buɗe ƙofa ko windo a sha iska ba a buɗe windo a sha iska duk lokacin da mutane suke taruwa wuri daya da yawa to wannan an fi ya fi haɗuwa a lokacin to an fi kamuwa da taron tb din a lokacin zafi ne ko lokacin sanyi ya danganta amma yawancin lokacin lokacin zafi aka fi kamun shi hajiya domin kin san mutane wani lokaci duk muna taruwa wuri daya to in dai yanda mutum yayi kin san yanda ake yaɗar da shi tunda ta iska idan mutum ta iska yake yaduwa eh, eh, eh. eh idan wani yana da shi nan da nan zaka iya kamuwa da shi zaka iya kama eh hajiya to to akwai maganin rigakafi ne eh ana ana maganin rigakafi kuma mutum na tsama yana da shi jiwon likita akwai magungunan da za a iya bashi kuma za a gwada shi ko yana da shi akwai alluran da ake mutane mutum ya kare shi da wannan ciwon haji akwai alluran rigakafi kenan eh, to eh. kamar mutum idan ya kamu da tarin TB wani irin jinya ake ma mutum to in mutum ya kamu da tarin ciwon TB akwai magunguna kala-kala da ake bayarwa wanda za a ba mutum mutum dole sha magungunan na wurin wata shida wani lokaci har shekara ɗaya domin kin san yanzu ma akwai wani kwayan cutan tv din da ya bijire wa magunguna saboda haka dole mutum ya sha ko da mutum ya ji sauki ne dole ya ta shan maganin nan wato ba katsewa ba katsewa inda aka ce maka na wata shida nan wata shida nan dole ka ta sha har har wata shida ko da ka ji sauki ka ci gaba da sha mm. domin in ka daina to ƙwayar za ta za ta ƙara ƙarfi ta bijire ma kowane maganin da aka baya saboda haka ko da ka kamu da cutar aikin banza kenan aka yi so saboda haka dole ka sha maganin don kuma aka yi sa'a za a warkar da kai sosai to a koda yaushe masu iya magana kan ce idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira gaskiya ne hajiya to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin Dr. Ladan. ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. babu mai hoshi da ke mata in dai je ki lahira uwar jiki babu mai hoshi da ke a san da ke a kace duniya ana ta wani kare Ba ana rawa kuɗi mata in dai je ki lahira uwar jiki babu mai hoshi da ke a san da ke a kace duniya ana ta wani kare Ba ana rawa kuɗi